alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu e bokba ta di tabbata ya Allah salatu ya ce ci bi amin ci wi yulo di tabbatu nabi muhammad sallallahu ya ci gaba gangani da karatun daga littafin ad-da'watu ila allahi wa akhlaqud du'ati ya a sheikh abdulaziz ibn abdullah ibn baz rahimahullahu ta'ala idan shafi yan gibe gube cibo na man la dalili be etiyan fardo kifaya bo ya dawa na mu wace aya na tuyacin latin rawali ta kummin kum ummatun yad'una ilal khair a da zasha da mine bu al'umma jama'a na shiga ku yi kina cafe zaji lo alkhairi fe ya lo adini ya ci fe ga adini ya ci shaba ya muru na bil maruf na hauna lil munkara ma ce ji foro da tun kiriki a fe kan wayan etun dede na bayan man la aya na zo ne ga qala al hafiz ibn kathir ga al hafiz ibn kathir ya ga inda zil aya e bayan aya na wa jama'atun ma ma'ana hu ga ma'ana ga ibn kasir bi ma'ana paraphrase ibn ba zai e ji bada ne yace ga ibn kasir bo ga wali takum minkum ummatun wa da zaji mine ba al'umma ji jama'a ji muntasibatun li hadha al-amr al-azim naji ga ku yiki ne al'amarin nana kunnan tad'u ila Allah a sai zaji lo ya yace ci wa tanshuru dinahu amma sai ga adini ya ci sheba wa tuballigha amrahu subhanahu wa ta'ala amma fe wuya ya umurni na ce ci gaji foro ganin bai ne tunali ta ta ma Allah tuna wa malumun aidan yana gwe kenu yo dede annar rasul alayhi salatu wassalam da'a ila Allah ke da nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wuyi ta shiga addini ya ce ci na wa qama bi amri fi makka hasba taqati annabi sallallahu alaihi wa ku yi da umarni ya tsaye ciye na tsoye ci juna tonu da makonin gwargwado ya ku wa kama sahabatu kadhalika radiyallahu Anhu a can ga masahabi ya na biji sai ci jina da gani bayan a a koyi kini bai lamarin yawa a ardahum bi zalika hasbi taqatihim gwargwado ya kuwa sun ka kaganci lamma hajaru kakuna biya jijirana wa qamu bi da'wati a ca koyi kini bai dawa jina أكثر وأبلغ ثم لما هاجروا قاموا بالدعوة أكثر وأبلغ كنا بأجي جيران أجي دعوة دوكم غفاني غكابوا غفاني بي ولما انتشروا في البلاد كنا مصابي بيا غافيكين كينجو كاكاي بعد وفاتي عليه الصلاة والسلام زما يعجل يا نبي صلى الله عليه وسلم ونه قاموا بذلك أيضا صحابي فيك يجي دعوة يا مسلم شبه radiyallahu anhum wa ardahum ce ci jin da be sahabiya bi sallallahu alaihi wasallam kullun ala qadri taqatihi don do jijin gurgudun iku wa ala qadri ilmihi kuma gurgudun ilimi fa inda killati du'at ka kuna zai je ji dawa na ka duddun kwana wa inda kasrati munkarat eh da shi ta dokuna wa inda galabati jahal kakuna ja ci ga zaji na ka hali na aliyau maki hali yi mimmina ta kunu da'awa fardu ainin ala kulli wahidin bi hasbi taqati dawa ga fardu ain ta ce zainin din da iku wa idza kana fi mahallin mahdud amma ga gan ngayi danana da iyaka kokoro gitici na ka karyatin ke kauyana wa madinakin wa madinatin ke madina ko city na wa na'u zalika bai na ya cin gane na wajida fiha man tawalla hadha al amur amma dai za daba na ku yikini da dawa je be foroji be kirki be gwakan tun da dai na wa kama bihi in ci ma ku kini be jijin ni na wa ballaga amur allahi kafa zanen ma ya wuya sakon ce nan daga ku kya nan wa tsara tabligu fi zai ghairihi sunna wa ga yin yawu be eyanwu e, na zan da a jimbe na sukun ya e zama ci gaje sun na e bo na jiji na zan je jinan wakun kyani li anna qad uqimat al hujja ala yadi ghairihi e bo na a tabbatar wa hujjaji wa tan zan da wa nafaza amra allah ala yadi siwahu amma mun ne ce ci ladan e wa tan zan da na juna ne gan bayani na a sheikh abdulaziz ibn rahimahullahu ta'ala wa jibiya yi babu wani wula ga ibn kasir labi ma'ana ya ga ibn kasiri ke dai ta ce ba da adi zai jayi zailu addini ya ce ci na adu'u ilallahi ne zailu addini ya ce ci ala basiratin ana wa man taba'ani wa ma ana min al mushrikin ya abati la tabudi shaitan ba ibrahim ga baba mu gaji buta shaitan ma inna shaitana kana lirrahmani asiya annabi sallallahu alaihi wasallam ma ga Abu Talib ga dagin wi la ilaha illallah kalimatu haju laka biha indallah ga la ilaha illa kalimu na gafi hujja mi guro bai bayan ce eh, ce foyan alikiya e bayan ce ce foyan alikiya mi na le ga e adini ya ce ce amma sha ga adini ya ce ce shaba yabo na nabi muhammadu wa tutulu ba alita bata inni rasulullahi laikum jami'a tuciya ce ci mai bai bayani a nabi sallallahu alaihi wasallam ga wakanin nabi ba su ila kawai mai khassa wa bu'istu ila an-nasi amma a nabi dun ne tun ba jama'i kawai amma ni a tun ba za an yi ba ta a nabi sallallahu alaihi wasallam mun ji dawa lo addini ya ce ci umayawu ya bana to ya sha hagun gaban ligma unzila ilayka min rabbika wuya yana cibiya daga ba to ya ci yawa bana fa in lam taf'al fama ballagta risalata umarni na matso yake juna annabi sallallahu alaihi wasallam waji sahabi nabi jotoma a tsofe ke wuyin ebe na nabi sahabi dambo na jiloyen manna sahabi dambo na ilo makanan sahabi dambo na ilo kufa nan sahabi dambo na ilo basra nan sahabi dambo na ilo shamu nan sahabi dambo na ilo misra nan sahabi dambo na ilo kindoci nan har to babu na kindoci aja bizai aja sai ji interpretation ji ya sahabi ja ta faji bayani a jama'a ji wuce yanayi sakon musulunci nan ka kuna ma nabi sallallahu alaihi wasallam kanu da maka wani annabi ajin ga man yahmilu ni ila qaumihi za Allah min ba jama'an ji midawu ya sakon musulunci yawo fa inna quraishan mana'uni an uballiga kalam rabbi ibn quraishi ya mi kanami a wuyan ya ga ya ce ci mi nan ya ba kana annabi je jira lo madina nan sai ya diniya musulunci kaku na ma annabi sallallahu alaihi wasallam bi ajin ajali ne bana annabi ajin ajali ani annabi Allah subhanahu wataala ga ma jalna li bashar min qablikal khuld afa in mita fa humul khalidun sai ci ma ga annabi ga innaka mayyitun wa innahum mayyituna afa in mita fa hum al khalidun nan da dalilai ke ce lawu ga annabi sallallahu alaihi wasallam wajen hajjali amina ya bago zo dugo haddasa ni sa'id lujudi ya kazatan la manaman ga anabi ganwe ya biye wuje na ba an ga waliyan na sai kiyo na mu na tashiru Allah kiyaye ta ka a ga ile anabi a ngole na so jiye na na a to mu fe ji dawa lo addiniyan musuluncin nan ya bago zandon doji kokaru yuballi ga shahidu minkum al-ghaib hadis ko zane ga dambo nan wu ya zane dambo gu an anni walau aya ba na biyan wure kan wayi de aya niyo amma wa ga ji dawa ga ji dawa de dai rezo adu ila Allah ya la basiratin ana wa man tabani wa ma ana min al mushrikin wa ga de de wa kagu man ra'a minkum munkaran fali ga yuru biyadi fa lam yastati fa bi lisani fa lam yastati fa bi kalbi wa zalika du'afu al iman amma ja ci ga da shaba ta haliyan nin nan wale ga dawa jiga je fardu ayin ta ciyan da ga je ilimi a ci makiwe bayani wannan le ga bayanin mai labe da nan wunde muhimmanci sarawi ebonin zanduwa la jijiyar dawa ceya umarjin kula gangani duniya umarjin doca zanwace timanancin halitta ji a cingaga wajen fewa zan kwale gan abdullahi ibn umar radiyallahu anhu ga nabi sallallahu alaihi wasallam ga masalul munafiki ko kwacin munafiki kama sali shatil a'ira ke ko kwacin nangi na nangi na ji nun yobainal ganamaini nan gi guba waya ta'iru ila hadhihi marra wa ila hadhihi barra wa lu abude gi lu abude gi la tadri ayyuha tattabi uke na tun ali to milatuna imam ahmad to al imamu an-nasai to muslim imam ahmad to muslim to al imamu an-nasai ga gubo magalo sai jami'u sai rakan na hadisi 5853 wala e gannabe ibn battah ufe labi alibanato alkubra gan rakami 435 gan qila lil auza'i ya zaga al-imam al-auza'i gan inna rajulan yaqulu ana ujalisu ahla sunnati ujalisu ahla al-bid'a mi afeda fedun bi ahla sunnati ma afeda fedun bi en bid'aji fa qala al-auza'i al-imam al-auza'i ga haza rajulun yuridu an yusawi bayna al-haqqi wal-batil zanen wagun ga gaskiya da gamane laje iri ni e bugo dan biya gaskiya kiya biya dede ibnu batta un fe labe daga bayan ya ya fudail ibn ya doki da fudail ga wallahi yumkinu an yakuna sahibu sunna yumali sahibi bid'a illa min an-nifaq a de za da bana ga mutaciyan sunnona illa face dai mutafe da tu en a shi zuma cafe da ci shabo cafe tuga yi zuma ncafe ga zan doru gaga na gali ga bana ya illa fate zan ci dan bidiya cin gaga wayo Allah kiyaye mu ya bane munafiki ga sai ja ce za la kullazina amanu qalu amanna wa idza khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum inna ma nanu mustazun aga kun be zai yayi ma jina ga yayi ma ni ji aga da ba shi shaitan yi sukun aga ya pambangani biyayi ga zane je ji ngan tiya cin gaga ife jin zawon cijo wale gan kin ya ibo wale da ya shishi wa ga yazo jinu gogun ga lokacin ni ko ya zabe shishi wa gan ezu fujiji ma yin bugi ko ya zabe shishi wa ga zakada naira ba ko ya zabe shishi ga su ɓata police ɓata lauya ɓata a yi kafiri kwai zabe shi shi magan mutazila shi kafiri amana kwai zabe shi shi ga aisha na bi ganni kwai zabe shi shi ga hafsa na bi ganni kwai zabe shi shi nole ganna shi benin wani libawun ya nabi sallallahu alaihi wasallam ba amma zai je ga ganna nan a so ya jimini ajiye ba kiyo sunna ne bai kwaya salafu salihu shi wallahi mai gannaje ya kwaya salafu ya buda zan go cewa ga wagu ginga gairi na ganci sukun ebo ya ci manan ci zan gina waza nan waga mu den waye ga gairi na ja kuma wai waga ja zan do mu shuloyin zanu wace maga shi shi in ga shi luwa bu deji mu shi lwa bu deji wa wa ga tiya ga yana deje na dana zanu wace so masu kun ga kile ce ga gaidi na shi ga ganna shi luwa yan wajo ga ga de gangan su fi ja be ma ta nga ole ja cha gangan de za je de zai ji me je de de me pata din ga be juye bone e za ja mi twa e ga sunsun adini to ci ga di lalace ipiwo alu sunne jirajiya sha'ira shi amma ga gan mutazla ja be matan yaya to na ji a shara ya to ba alul hadisi ga mutazila shi nan alu sunna shi majirajiya zaidiya shi alu sunna majirajiya hadawiya shi to na ma hadawiya da zaidiye egiyan wajen sauki ga egiyan rafida da yan ismailiya da batiniya shi nan amma ga rafida shi abin matan ɗaya nan to zai ji kuskure tsakanin alu sunna yau to a tobe bai nan ake jin doshi gyara a maji to rudu biya doshi amma ga alul bidai shi a be matan bal hatta to mai uji maliki malikiya be shafiye be hanbaliya be ahnafu a aji rudu ya doshi e bo kibo e bo ne zan do gaskiya ne ga da non amma ga zan ci a be matan bal hatta to sashi ya ji makanta abu hanifa shi ali abu hanifa kaku na gaskiya biya latuya nan a magaga yi fi maza ban da ce nan a bai matsanke a ya a ce yawon mini mazayibun ya fi kiwo wa galo wale yirin da shi yo Allah subhanahu wa ta'ala ga yi akhadha Allah mithaqa na utul kitaba so ce alkawal labe zai ja lalitafiya ne galla to bayyinun na hulin nasi ya ga bayani jiya zawan gishi wala taktumu na wuya ma gaskiya fa na wa ra a ta washtarau bihi samanin kalila fa isa ma yashtarun al alimamu sa'adi in fe ga karimun rahmanu page 160 karkashin suratu al-imran aya 187 bo ga al wal ahdu thaqil al-muakkad wa hadha al-misaqu akhadhahu Allah ta'ala ala kulli man a'tahu Allah al-kutuba wa 'allamahu al-'ilm al-qawl nasa kullu labi zando na ga lali tafiya amma ilimi layu ne wa an yi bayyana linnasi ma ya taju ne ne ma allama Allah mula bayani jina za an yi na sako ga layi limu na wala ya kuto muhum zalika mu gala gaskiya samun wa ya baka alaihin bihi ma tambo bi ilimi ma khususan sa salu especially aga yuga za ci gashi shi yadda yake za an ji ja kawani ngai Allah subhanahu wataala ga alladhina yuballighuna risalatillah da je wuya ya sako ya tsoyi nan wa yakshawnahu a maide da sun ya tsoyi nan wala yakshawna ahadan illa Allah a maide da sun ya zandura sai tsoyi gugi wa kafa billahi hasiba ebogo e ji kula gangani bi lamarin ne sarauni ana bi sayyidul khudri radiyallahu anhu ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga la yamna an aduk mahaibatan nasi duro mine bu e doye za wangi nan wai wona nga kan an ya kula bi hakkin idza ra'ahu nga le gaskiya nga gan ya gama aw shahida aw sami'u ko mawajiri ya gaskiya ko wa gaskiya nga gan wa wuya zando chama yimi ke iwo a tusunne en bidiyaje wani asali zage je da wa ga ma la kuwa ni ya kulu na kaza wa kaza kila za kaza kila za ngo ci je kaza kan kaza yo wale za ne ge jino so bo ge ne we jino za da na ni amma ya za zage je da dede mu ce ji dawa lo da dede mu ce wa za bo dede mu ce mu ce ne za mu ce ne za ne je dede mu ce na vo wale za ne ga ji to in karu ya ga wuci na wa kiyo mu ce ke ne za wuci vo e za ji ma mi ce tu e za ji ma to ga yan wuna wai na ne ciyen na ne na ne gaba ne fi da ba wato sun ne za mu ciya gaza kan zai na wai ji na bidiyo yau mai kan zai be kan zai be ga lamin tu guma na dokun fi litafi aqida jo to litafi hadisi to litafi firaku ji to litafi tarajim to litafi rududu ji imam Ahmad ibn Hanbali ji rududu ya gaji mutu sunnaye a ciga imam Muslim muqaddimar sai Muslim al-imam Daraqutni kitabul ilal al-imam tirmidhi al-ilal yabubu al-imam al-barbahari sharh sunna ibn battah al-ibadatu sugura gan da to ibadatu kubra ibn battah ibn taymiya litafi yo kaka kan tare da alal akhnai da sauran suna ibn qayyim al-kafiyatu shafiyo as-silafi manzumatu muhammad ibn tarih al-makdisi mun soke tusune al-bidai je suna ajibi al-kirmani ijma'u salafi al ya bubo bakr ibn abdullah abu zaidi litafin ka ce ga raddu alal mukhalifi min usul al-islam na muqbil ibn hadi al-wadi litafin galat al-ashir tacho rabi ibn hadi umar al-madkhali litafin manhaj al-sunnati wal jama'a fi naqd al rijali wal kutubi wa tawaif الشيخ عبد العزيز بن باز وفي مجموع فتاوى فولوم 3 page 72 قال لو سكت آل an عن da zai ji ya gaskiyo na ga sun a cikin bayani gaskiya da sha lasta marar muktiwuna ala akhtaihim zai ji ta ce kuskure na a sai ci gaba gangani be kuskure an wuce shi wa qalladahum fi zalika iza e ma sai ce mi to ya ci ya ci ga wa ba a saki tuna bismil kitman zai ji masu suna sukun a dele fiye suna sun a ci majin bayani ya zawan ji nan ganin a shekha abdulaziz ibn baz wọn ji ba ga wa ne ga mance ci gaba litafin ya da wata lillahi wa akhlaqu du'ati ya shekha abdulaziz ibn baz ga walakin bin nisbati la baqiyati ardillahi walakin amma bin nisbati ila baqiyati ardillahi da ne ke mini kiya sokona wa ila baqiyati nasi da zai ke mini yazo an gijo ne yajibu ala ulama ya hasbi taqatihim waji wajibi ta ce man jo gorogoro yi kwa wa ala wulati al amri hasbi taqatihim e be ciyo to governor to president to etu to ciya man bata zando ruji foro be gure mu kan waya tun dade an yi balligu amrallahi a wuye na so kwaji foro be yina bi kulli ma na gorogodo yan ikwa wa za fardu ainin alaihim ne fardu ainin ta ci abu ala hasbi taqati wal qudra gorogodo yan ikwa Allah subhanahu wa ta'ala ga allazi na zane shi in makkannahum fil ardi ga mulki la ta ce yakin bo aqamu salata ila salla ku yikini wa atau zakata amma la zakaya wa amaru bil ma'rufi amma ji foro to kirki wannan hau anil munkar amma kan waya tun da nan e shi ciji akan waya shirka akan waya kafirci akan waya munafinci akan waya zawu akan waya yayi akan waya robbery akan goyen raping akan waya zina a kan waya alfasha zai she gaggagun addini a maje ilimi a addini a bidau gan kusha addini ala kan gaggan zan she ji yuri nan ala kan zai she kun littafi dededede shi nan ala ji kyau ala ya wuce bata kan zai she sun wiwi shi nan ala ji hukunci zai ji mai kuna ala to akan wale gan yan na ja caji foro da tauhidi da wala su salle da azumi da makanta kuranu ne da yi limiya jini wai da tabiya wangi da adalci da gwala su amane da da she zuko da alikawali she da tusai lokaci yan na ji bayanin ga yan na ji yi alkhairi shi na tsaye cuji foro sai cuji ko sai cu da yi sai cu ya iko gangani da jiji amma ga wale tosun sai da kudura sai zaga da iko ya bane wata kula mastatatun dabu kan wace zai laje to mulki da cin maje bata ne wai ne ga ya ji yuna ga ya ji yawa ya tun ya habasha da na jashi wa le ga wunji ya bata ga ya ji kiyo ga ya ji yawa ya bu halin tumini da kan gana wallahu alam sheikh ibn bas gowa bi haza bi nema yu'lam idan ga an na kauna ha fardu ainin kede da kede foroji dawaji foroji be tuguru be gwa kan tude de wuje fardu aini wa kan wace wa kaunu fardu kifaya amrun nisbi amma ga dawaji fardu kifaya ngoli amrun nisbi wo ban go cho dawaji fardu kifaya ban go ma dawaji gaje je fardu aini ta cin zan فقد تكون دعوة فرض عين بالنسبة إلى أقوام وإلى أشخاص كان وتي دعوة قاعدة فرض عين تاتين جمعان وتي وبزان وتيجي eji cici benin ogbo ya da ilimi alkurano ga da ilimi sunna ga da ilimi ba wuya na biyu zandoro je ilimi na kimi na duna zai je ga gabi a fiyaji ne wani zane ji tsubu zane ji tsubuce tsubuce zane ji siri zane palaya zane wa palaya kun zane bidau shi wajen da sauransu wani wadda gaskiya na shi nan gawali ta kaza dora je ilimi ga na sewe waji wajibi ta ce wa wato aje farbe ari na waga annaki wacha da ajina wa sunna bin nisbati ila ashkhasin wa ila akwami kan doci ma da waje la ya sunna zan doci shi be jama'an doci shi zan doci alulo madina ko kuwait ko qatar ko misra kwazari undula katuji wa katuji da na suku amana ta ce wa bo la gaskiya la uza shi la tubayyinunahu linnasi wa la taktumunahu wada to Nigeria wadda ilimiwa ko Kano ko Sokoto ko Zariyo ko Kindocho ko Bido da sauransu wa mai ne ba wuya annabi Muhammadu na ke wato ji foro gazan da wa maka wa tunde de wa i iko ewe ga sai ilimi ma mun su yi la'an ilimi za na ragi ga yake ilimi wani fakata mawunci usana a jama wani labi da jami'in minin na a gaza wace da jami mini ya jami shi ya emina لأنه وجد في محل وفي مكان من قام بالأمر وكفى عنهم nga zan wace ne dawa ji ganyar sun ne ci abu wa ji farda wa ji farilla ta ci abu an wa yi zairi na eh zai dadda abu na shi bayani ne ba ta ji zama lutu ba zai din doro ani nan yana ma nga ke ma dagboro nan gole to shikenan amma to wato gaji su kun ya tula da yo ya bada man da ila hudan sani ga ila ilo ba wuna fallahu ajru wa bi ladu wa ajru man amila da an bela da zai ga lutu gani biyu ne min ga ya kusa min ujuri mi shei wa man da ila dalala sani ga ila ilo yina fa alai wuzuruha ulal be fi da wanja be tubo wa wuzuru man amila da an bela fi da ga lutu gangani biyu ne ngamala ne ga abi tuba daga sufancho ko shi'anco ko akidayen khawariji jo be gulu ji guta kafiri ji wani bana ga adi tuba da latu buji ba ni na ka can e ga je je na wuza shi e da ce go ko gaskiya ga da zamani ga lo zan ci ba do ga yin nan na wu lawu da na wuji ba wuya wuci ma do ga to e gbo fe lo unje ne gboro no lawun unje adon wa ba wa bukuti bu yore ya bago zai ga aji tuba daga gbani na lokaci ke ya zama gaji dawa loyin da gyauta tuba ji wa su shimbwa nga bayani ji innal ladhina yaktumuna ma anzalna ulaika la yu'minu la illa alladhina tabu sai zai tuba ji wa aslahu ta gyara ji wa bayyana ma bayani na. ulaika tuba le zawon shiga su yaci wa far ne ni biwa le ke mina ku gikini da bayi ki fe di dawa le di de na wa ga ba ki ga na unji de dia ki ha ko ikini o fo di da wo lo ye le igboro na wa mo fo ne za de de jowo wa che fo wa za kiriki ji ilmu inda Allah man ga amma bin nisbati ila wulatil umur amma dawa ji bayan ga shi wa man lahumul qudratul wasi'a nan da zai ga da iko nan wace ne na fa alaihim min alwajibi aksar wajibi na ta ta ta ci abonan ganin zashi wa alaihim an da'awa illa mastata'u min alaqtari amma lasa akwai musulunci bai dawa ya luba da shaga da iku nan gurgudu yankin kinjo nan hasbil imkani bi turkil mumkina ya kone gurgudu iko ya kone shi ga da nan wa bil lugatil hayya allati yantiqu biha an-nas de jimi na ji bi rayi zangi ce tanin turanci faransa ko larabci kenci sahili chinese rasha jimi portugal da sauransu yajibu an yuballighu amra Allah bi tilka lugat wajibi na wuyan ya ji ya ji ne ce ce ya zawo ci shi ma shi nan hatta ya sala dinu lahi la kulli ahadin hal ya ji ne so ku dulu da zairin dondo bil lugati lati yarifu a be shi mina ne bil lugati larabiyyati wa bi ghairiha ko be jimi larabci ko be jimi da ciyo fa innal amra mumkin wa maysurun yabo lamar bayin nan waye jiyan na mai na fanu bi turukin da ce ta bayanu wa be ko ne ji bayani gwamnati yani ne ya radio tv katu litafika emi jarida notice board internet web page batan na ji turukuli za sheikh ibn baz ga ko radio ji wa talbiza gani bai mi tv ji wa sahafa gani bai to jarida ji wa gairi zalika min turkin lati tayassarat al-yawm dan bai kwaje kaka ne da fahimta nan wa lam tatayassar fi sabiq na mai kunci dambu liana kama annahu yajibu ala al-khutabai kemin wajin wajibi ta ce zai je jutuba nona fil itifalati ba na je ji celebration roci nona mun ji gama libya ga abun na bare wa fil juma'i gani be to zai je jiju ga jiju juma'a shi ne to masallaci wa fi gairi zalika an yuballigu mastata'a min amri Allah azza wa jalla a wuyan yana ga da iku yan lamarin ya ce kina wa an yan shiru dinallahi amma la dini ya ce ta gashi ba hasbi taqatihim gurgudun ikwa wa hasbi ilmihim kuma gurgudun ilimi man ga yaji bayani ya addini ya ce ci gashe ba abun nan ma'ana musulunci na gaji daidai da sunna na annabi sallallahu alaihi wasallam wune na na shirka da kafirci da bidiya ma da ya tuye gba ma da na ne wa ga wallahu zo anji na da addini su kuwa ya lo ujan da ala ne a ta tuwe a sa ji buta ya we a gale obama nga walawa alaje wuja soko ga ga alaje wujiyewe kwa laje wujen kungiya we kwa laje wujen mazabi we kwa laje wujen tare kawai ma adu'u ilallahi mai zaile kun ceci ala basiratin ta ce basira ta ce ilimin ana wa man taba wa ma ana al mushrikin da bugu babu gabu ya laka tun yau ba ne gaji daidai na sai ci ala doya sai ci fabi a shekha abdulaziz ibn bazi sai ci azubai tuge sai ci ilimi na ji amfani da man niji na ji ajin hajji na sai ci fabi yayi na ji da rayo na sai ci azo ba age wal ilmu inda Allah subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik